الحمد لله لك الحمد ربي أولا وآخرا لك الحمد ربي ظاهرا وباطنا لك الحمد ربي لك الحمد كلها سترا لك ربنا المحامد كلها سرا وجهرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي قدرا وقهرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله العلي ذكرا والمرفوع قدرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أزكى البرية طهرا وأوسعهم نفسا وصدرا وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله إن الله تبارك وتعالى أنزل المال في الأرض ليكون قواما للناس في دينهم ودنياهم وقد حفظه عليهم وحرم الاعتداء عليه بكل طريق قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حتى إنه سبحانه قد أوجب قطع اليد في بعض مراتبه قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وسواء كان هذا المال خاصا أو عاما وهو ما يسمى بالمال العام <clears throat> الذي وكل حفظه إلى ولي الأمر أو غيره من وزير أو خازن أو مدير أو محاسب أو ما دون ذلك ولا يشك مسلم ولا عاقل في جرم السرقة وتحريمها في شرائع الناس كلهم مهما قل قدرها وخفيت سبيلها حقوق أو منافع منقولات أو عقارات حرم الإسلام السرقة وحذر من ضررها في الدنيا والآخرة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الإسلام يبايع المسلمين رجالا ونساء على اجتنابها روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن تأملوا عباد الله كيف ذكر الله السرقة مع الشرك والزنا وقتل الأولاد لتعلموا عظم جرمها قد انتشرت في الناس أشكال من السرقة والاختلاف قالت الأخضر واليابس والمال الخاص والعام حتى سرق الموظف ما خط وثقل من أدوات مكتبه وأقلامه وحبره وسرق عمال البريد والمصارف وسرق البائع في ميزان وسرق المقاول في أرقام عمله وسرق المسؤول مما طالت يده من مال عام وسرقت السيارات والمنازل والحوانيت حتى اعتدي على الهواتف حتى تسرق بعض المتزولات الأسواق أواني وأغراضا تافهة في طاولات السوق ومعارض المحلات وتحمل معها جمرات من النار وطالت السرقة القبور طالت السرقة القبور فسرقت اقفال الموتى وأعضاؤهم من نباش القبور ولو عرفنا اليوم سراق الأزمات الذين يستغلون الكوارث العامة للزلازل والفيضانات ويسلك بعضهم المرضى في المستشفيات ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد تحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر بأحوال آخر الزمان حيث يقول بأبي هو وأمي يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن, أمن الحلال أم من الحرام والسارق ملعون بلعنة الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده واللعن هو الطرد من رحمة الرحمن ومعناه أنه يستوجب في الإسلام قطع عضو منه بسبب سرقة لا تسري أصبع من أصابعه ضع أعضاؤه أمانة عنده وصدقة السارق ودعاؤه محجوبان عن ربه تعالى لا يقبل الله إحسانه ولا يسمع دعاءه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا هذا في الصدقة ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صدقة من قلوب وهذا كله في الدنيا وأما في الآخرة فيسأل عن كل ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فليعد سراق المال الخاص والعام جوابهم أو يتوبوا إلى ربهم ولما كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وآله وسلم صلى فأقام القيام فأطال القيام والركوع والسجود وجعل يبكي في سجوده وينفق ولما قضى قال عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشيت أن يغشاكم حرها ورأيت فيها أخا بني دعدع تارك الحجيج كان يسرق الحج بمحجنه وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سأت نسأل الله عز وجل أن يطهر بطوننا ولحومنا من السهل وأن يتوب علينا توبة الصادقين إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 hutubar mu ta yau juma'a ta ƙarshe a watan safar da ashirin da tara ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wadda ta zo daidai da sha ɗaya ga watan goma sha biyu shekara ta dubu zuwa goma sha biyar ga watan jiladiya ta yi magana ne dangane da wata illa daga cikin illoli wani aiki daga cikin ayyuka wani hali daga cikin miyagun halaye wanda suke yaduwa a yau da kullum waɗanda kuma suna daga cikin dalilan rugujewa da lalacewar al'umma wannan matsala take matsalar fata Allah madaukin sarki a cikin alƙur'ani ya bayyana alfarmar dukiyoyin mu tsakanin mu yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya kone da imani kada ku ci dukiyar junanku ta hanyar ƙanna dukiyar kowane mutum ma'asuma ce tsararriya ce musulmi ne ko ba musulmi ba don haka babu wanda yake da alhakin ya ci dukiyar wani sai bisa ga yardarsa sai bisa ga amincewarsa ko bisa ga wata yarjejeniya da aka kulla ta ciniki ko kwangila ko sadaka ta kyauta ko wani mai kuma da wannan a cewar ƙurani akwai inda sata ta zo ta biyu bayan shirka a cikin suratul mumtahana in Allah tabaraka ta laike magana mu baya da manzo Allah yake mata mummunai ya ayyuha annabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yushrikna ko ayar da mata mummunai za su ce manzo Allah لكن أبو نصر في إقراري بذاتي شركة با جديو في تربت بذاتي ساتا با ساتا في تنرشي إيماني أبو نزو أكسر البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يزلي الزاني حين يزلي وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهي منه بطل ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن mai zina lokacin da yake zina baya yin yana mummuni ƙarawo lokacin da yake sata baya yin sata yana mummuni da kwace a lokacin da yake kwace mutane suna ɗaɗake suna kallonsa baya yin kwace a lokacin da yana wata babu wanda sata sai wanda aka zare masa imani daga zuciyarsa a lokacin da zai yi sata imamul Kurtub yana cewa duk Alif suna sun ittifaqi akan ta duk abin da ake kiransa dukiya kasanne ne ko mai yawa satar sai na mai dukkan fasiki abu humaid sa'idi ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta baya halalta ga mutum ya ɗauki sandar ɗan uwansa ba da daɗin ransa sanda wanda za ka yanka kicce ka yi ta ka dogarawa ko ta kiwo ko ta korar dabbobi da ƙarancinta da rashin darajarta baya halarta ka ɗauke ta ta ɗan uwansa sai idan da saninsa da amincewarsa ya ƙarawo la'ananne ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حيث لعن الله السارق لا انت براو يعني سنت الدشير ذا رحمك يسرق البيضة فتقطع يده زي زي ساتق اي اكاد ابن ويسرق الحبل فتقطع يده يساتق ام ثم يساتق او وإذن إجيا وإنك هنوك على هالي هنو من الجقع التالي درجة بإقاداء أولين الله أنا الدنيا قبل تدوكا تتقل الكامة أو ربطت يدوكا ودتوسدو كشير أم بسلم تبارك وتعالى ربطة يكتر يا ربطة في القرآن يا توقر أتكلفة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم رأوا بطرونيا التي يتكو قطر هنالي ساكما كن ممونا قبل التأيككا hukuma ce daga Allah na kalan min Allah ubangijin da ya hannace ce a kafi Allahu azizul hakim idan mai sata ya zan sai ya hada da tsoratarwa ko ya yi amfani da makami to wannan ya zan dan fashi a cikin gida ne ko a daji Allah ta'ala ya yi tana da wani hukunci na daban ga irinsa yace inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يسلموا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب عليم أبيدر كسكيتي التي فأكاد الله دا منذوه سكي يا أبرنا أكسين كفا سنة أورا سجع من تتم تاني جنن في أن يقتلوا أكاكسي أو يصلبوا كوع أجدت يسي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال كو ينك حنو دا كفا تساقاني ينك حنو داما دا كفا الله ذلك لهم خزي في الدنيا الله لا تصوا لك أنت أدوليا ولا في الآخرة عذاب عظيم الله يراكونا دا عذاب ببودك أو شيء ولا إذا كذو يرى أبين أن تجا قدم عبد الله حتى يفعل أماله من أين اكتسبه وفي هو بابو أن أدن دزي أقارا من القيامة رانه الثاني سأل الله يدي كيش أبين لي ملكان كوي إنا يساموشي قمت إنا don haka ranar alkiyama ƙarawo ɗan mutane. sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa an gwada masa aljanna ranar da aka yi kusufa ranar da rana ta samu masassara manzo Allah ya dogowar sallar nan da yake yi yace a cikin sallar sa an gwada masa aljanna yace har kamar zai ɗantalo wani abu na ya yi tashin ta ya gwada ya ba mutane yace sannan an gwada masa wuta yace sai da naji tsoron zafin ta kama yace a cikin ta daga dan uwan bane do do wani ƙarawo ne da aka yi a zamanin a zamanin musulunci na farko zamanin jahiliya zuwa farkon zamanin musulunci wanda yake sata ta dabara alhazai ke masata alhazai lokacin ba wasu ƙaddarori ko kula da suke da su ba haka ɗan mayafinka in ka in ka rataye wani wuri ya sa sandar sai ɗauka sai ya rataya in ba san sa ya fice gudu in ka gaishi shi ka ya tafi da in gan shi sai ayya kai ban ga sanda sanda ta ɗauko shi ba zalla ce wannan na gan shi cikin wuta duk abin da kai laifi ma Allah in ka tuba Allah na karɓa kamar banda da ɓarawo ko ya yi tuba sai ya mayar da abin da ya sata fatar da take kowace hatsari ita ce fatar kayan al'umma abin da muke mu kayan gwamnati ɗan najeriya ya fahimci gwamnati a matsayin ba kowa ba a'a gwamnati take kowa da kowa idan kai fatar kayan mutum guda jiki kaɗai ne za ka fi suma ranar alkiyama idan ka saci na al'umma to wane ne zai yi husuma da saurin Allah duk al'umma da ka saci kansu da su za ka yi husuma امام البخاري يروي حديث ده خولة الأنصارية رضي الله عنها كانت تاتي من ذا ثلاث من الشاء إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وزعل يتي وصو مزاجي سنا كوتاوا سنا يدس كدداما بدوسي الله في مال الله كل الأمة كلا وزعل يتي فلهم النار يوم القيامة wuta ta tabbata gare su ranar alkiyama ya ku bayan Allah duk irin hatsarin da sata take da shi a yau ta yaɗuwa tsakanin jama'a da sigogi daban-daban ma'aikaci ya yi sata ɗan kasuwa ya yi sata mai awo ya yi sata jillalai na filaye na gidaje na motoci da sauransu kowa ya kware ga hanyar da zai yi sata da zalunci ɗan kwangila ya sayar da zai haram injiniyoyi su sai da ake haɗa kai da su a yi kissa domin a ba su haram ɗan sanda ya sai da zai an shi kuɗin haram ma'aikacin nefa ya sai ya an shi cin hanci zai yi a connection aikin gwamnati ya zama kamar aikin da baya da gata baya da bayansa a lokacin da duniya in ka shiga za ka gaggada an yi ta da rodi ya kai kaurin ya kai kaurin damtsinka da ka sun inci goma sha biyu ana gada a ƙasa da ƙasa a cikin najeriya da shi rubuta ba kista ce ta ma'aikata kista ce ta ɗan kwangila kista ce ta injiniya akwai na wasata wayoyin wuta daga transformer ana fata ƙofofi da tagogi na ma'aikata ko makaranta ko a shirin kwanon asibiti ko a sace magunguna a asibiti da kayan aiki ana satan motoci da babura ana satan takalmi a masallaci ana satan hanta haurin jana'iza wallahi na san mutumin da bawarsa na kwanci aka ɗauke hansu daga cikin aljihunsa bawarsa shi ya tuka ya tafi ga Allah amma shi aka yi masata bayan mutuwarsa kai kabari ma an tone an sace likkafa ko an kwakule wani bangare na gawa na mamaci ko ko a koɗin da su sata su takan soma ne da Allah ya sakar da kuma musiba ko bala'i ga mutane in ana gobara ko wani mugu abu ya faru sannan ne za su rinka fasa shagunan mutane suna ɗaukar kayan jama'a suna sata akwai masu zuwa asibiti musamman don su yi ma marasa lafiya sata kai jama'a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata لذلك سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام وقت يلا زوع سبت مثالي بعض قنقيني وعطتا كقنقل مثالي بس لا وعد يشبوا الجنوس على اللي كوهر ميجاو يويت ومن تعدلش أقول مثالي عند الله يجرب شيء سوى وتسوى تاه أنا أتكرا كليبتمانيا ko sata su dole ne sai sun yi sata ciwo ne wani nau'i ne na jinun na hauka a cikin kwakwalon amma galibi irin waɗannan ba su sata abin da ke amfani su in mace ce ta je gidan buki za ta iya warin ɗan kunne ko ta warin takalmi za ta iya sata tishu wannan takaddan sati bajina abin da baya da amfani galibi irin su masu wannan cutar shi suke ɗauka an yi manyan mutane a duniya waɗanda suna da arziki suna da mulki suna da iko suna da sarauta amma yan sun shiga supermarket duk abin da za su ɗauka gwamnati za ta da amma sai sun ɗansa shi da wani abu ko suna ya ta ce a kaɗa aljihu cikin jaka don mai don ciwon ba a iya zaune ba a jin daɗi sai da a sata to amma fa wannan in ka kulle a cikin mutane kamar yadda na ce maku mafi yawa suna satar abin da baya ya ta kara ya karya bane amma manya-manyan abubuwan da suke jawo sata akwai jahilkar haɗarin sa jahilkar matsayin ɓarawo a gurin Allah a cewa la'ananne ne mai nisa ne daga rahamar Ubangiji akwai rashin yadda da Allah da ƙaddara Ubangiji wani bi ɗauka abin da Allah ta baraka ta la'aza mashi na bukata da je ya nema ta hanyar halar sai ya nema ta haram wani yana da alaƙa da raunin tarbiyya ta jama'a wani yaro tun tashin su an kagarta shi a koya mace rayuwa tana da daɗi tana da barci ba an gwada maki gata saboda haka ran da raki ya zo ba zai iya haƙuri ba sai ya akwai haɗuwa da miyagun abokai musamman a makarantu irin na boko inda gurɓatattun tarbiyya iri-iri suka yi yawa yara sai su kwaikwayo ga abokansu akwai fina-finan turawa da na larabawa waɗanda a cikinsu babu irin nau'in ta'addancin da ba a koyarwa alhamdulillah Allah ya musanya mana su da tashoshin addini akwai manara akwai misal akwai sunna tv akwai afirka tv a harshen da yake a gidansa babu irin wannan shi akwai talabijin kafa ya ci iyalansa kare zo a jirge gidan ji a plan ake kallo mbc da arewa 24 da shi mara albarka mara amfani wannan idan yayansu suka zama tarayi ko suka lalace shi ya jawo lalace tarbiyyar su domin Allah ya kawo zamanin alheri ya ce ba zai rungumi alheri ba akwai rashin doka a ƙasar nan ta cewa ba a hukunta ɓarayi mutum zai yi ta takaru masata jinjima jinjima a baya kwana gidansa ba a cika gada mu al'umma cewa ɓarawo abin mulakantawa ne ko ƙasƙantawa ba ɓarawo ma bin ak abin darajantawa ne idan aka ba shi mutane wanda albashin sa da wuce ya sayi ɗan ƙaramin mota toyota ba za a gan shi da manyan manyan jifa-jifai da manyan manyan gidaje ko duk da haka ana zuwa gidansa ana girmama shi أنا أنسى كل أهل ننسى أنا ليه ما أعرف ما أقول أنسى وبنجي جمع نصوص السياس أنا نتامة تراه كنت بجياتي أبوك يا أهل ننسى سبب لي ألا جزاء بما كتب أنا كالا من الله ساكما كل أبين لين تعدنت كما عذابا في الله وليا وليايكا بيا أكلم me yasa hannun da ubangiji ya darajanta yace in ka tsinke shi za ka biya rabin biyu ɗan adam yadin da kamsin ilin asjadin wudiyat ma balu ha kusa a tsirun dinari ita bisa ganganci za ka bugi mutum da mota ko da mashin ko ka kaɗi adda da bisa iske tafarmai ka kaɗe masa hannu bisa kuskure shari'ar musulunci take ka biya shi rabin jiyar al'adar wajen dinari wato dubu ɗari eh, abin da ɗari biyar to ya ake hannun ka kai wannan daraja hannun da yake da wannan kima a ce dinari guda in an raba shi hudu wannan hannun iya ɗauku kwata na dinari Allah ya ce a kire shi wannan jahili ne أبو العلاء المأري مكاهو لي يعني مكاهو لي بسيا في ولا تنبيا حتى يد الخمس مئين الأسجد الودية قال لها قد أكثر بإديناري سيس التناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار ولمولا قريك لينك ويتناقض ويأي تاكي ساكا سيها ويهيدا كانوا ولا حتى إن أنكاك هنو dinari ɗari biyar ake biya amma hannu in ya sato rubu in dinari za a yanke shi yake wannan tanaƙube ne kuma malam na illa sukutu da mun yi shiru mu kan bakin mu kuka a ce mun saba ma shari'a wala ta izu bi maulana min an nari kuma mu nemi tsare ubangiji gudu da wuta alqadi abdul wahhab ya ba shi amsa yace masa izul amanati aghlaha wa arkhasaha zillul khiyanati fafham hikmat al-bari حفظ الأمانة أغلى لكن ده كان أمنتك لحنه أمنتك كتبها شيء جناب قريب رضاك وأرخصها ذل الخيانة جحنه يوم لا كنت يرين كنفا يجي أصاب عند باناك با يصير الزمرة درجة مرأة البركة كتب فخم يكوة الباري فقالوا هكما أبيد جيني أغالي في مسكتة اليد أمينة اليد عزيزة ما دامت أمينة فلما خانت هانت اليد عجيبة ما دامت أمينة حنونا بدرجة ينا بأمانة أمانة فلما خانت هانت لو كتبت حنو يي درع في أول أكلها بدرجة akwai al'ummomin da suke kashe ƙarawo akwai يقول لك ƙona shi da amma ubangiji ya yi nasa hukunci to idan ana tsaye hukunci a kan barayi masu sata kowace iri babu shakka da sata suna karanta a cikin al'umma a gaske abin da ya haifar da yawan sata akwai zalunci da shi ne ya haifar da zaman banza ya haifar da rashin aikin yi ya haifar da matasa ɗauke da takardu na boko wa'inda ba su da amfani ba su samun aiki a yau ya kuwa musulmi suka lura an fi kula da hanyoyin kariya daga fata in mutum zai ajiye mashin aka ga ya garkama mishi sauka in mota ya aje sai ya sa mata security wani ma kwaɗo wannan na koba yake sakan ƙasa wurin biki da suke aka ga gidaje dogaye kowane gida an kewa shi da dogo katanga har sa waya sama ga security light ta ga mai gadi sannan kofar gida ga karnuka ba ita kofa da ta ga security door and window ake window din kuma sai an sa mata bugla duk saboda ka kariya daga barayi su kuma barayi kullum ana kago wani salo su ku suna kago ta dabara saboda mi ta samu dokar ya kai barawo wanda Allah ya garanti shi da sata ka tuna bakin cikin da za ka sanya ɗan uwanka a lokacin da ka shi da shi wani ɓarawo ya tuba lokacin da wato sata ta ta sata lokacin da dafi ya koma gare shi ai shekaru yana sata bai san irin zafin da mutane suke ji ba sai dai ne aure ya biya sadaki ya tara kayan lefe aka tara na aure bisa kaddara ya je gurin saukinsa sai ya aike shi da kuɗi masu yawa ya kai ma wani da ya zai tarar da ya tashi kasuwa sai ki bari ajiye su gida ya gobe da safe kai musu wani ɗan wasu ya laba mu cikin dare da kwashe wannan kuɗin da kwashe kayan mai gaba ɗaya yawa ya gari ne san abin da zai ce ba sai zai ga masarautunsa da kayan ne zai na an tafi da su da irin baƙin ciki da dafi da ya biya ga zuciya sai su wallahi shi da haka sata kake shi da ya daina yi gaba saboda Allah yana da kyau lokacin da zaka yi fata ka yi tunanin bakin cikin da zaka samu da zaka sata kayansa idan dukiya al'umma ce ka tuna halin da al'umma take da shiga a dalilin satar nan da ake suka ce to ainihi ta wuri kadai ki a'a ka taka da tawancan da tawancan su ne suka haɗu suka kaɗa al'umma cikin halin da take ciki ya ku al'umma musulmi wajibi ne kowa ya tsare kayansa don haka shari'a ta ce mai riko da asibar kada mai sakaci shi yasa shari'a ta zo da hirzi ba a kaɗa hannu ga kowace sata sai satar da an yi ta daga hirzi hirzi shine mutum ya kai abinsa ya adana ya sa cikin set ko ya sa cikin gida ya tura kofar gidansa ya rufe kowane kowa da irin nasa hirzi idan ka kawo mota ka sa garojin gidan ka kasa ta hirji amma in ka aje ta bakin kasuwa ba ka sa ta hirji ba in kawo mai gadi a jiya da kuma in dama akwai wani tsari na security wanda za a ajiye mata ka biya idan mace ta kai rigarta ga katanga rabi na waje rabi na waje na ciki ba ta fata bari ga ta cikin hirzi ba amma ita shi a cikin igiya da ke cikin gidanta tana cikin hirzi idan ka aje kaya bisa hilin gidanka ba ta ka ɗauka ba ta ɗauka cikin hirji ba amma in yana ci jihun wannan wannanka ko yana cikin jakarka kasa ka rufe ta ɗauka cikin hirji mana shari'a tana magana ka yi ajiya ka yi adana mai kyau sannan da in ɓara ya ɗauka a ce za a yanke hali. ko ina wanda shi ko an ba shi ajiya sai ce amana kamar darekta kamar ciyaman su gidaje in na kai al'ummar ta su kata su ma ba barayi ne da ake yanke mu hannu ba su ta'aziri ake yi musu shari'a musulunci ta yi tanadin alƙali ya dubi ne ya dace da su daga bakan magana har zuwa kisa shari'a ta yadda a yi duk wani an kaga ya dace in tara in ɗauri in bugu in zagi in kisa duk abin da an kaga shi zai maganin ta'addancin su da shi shari'a ta ce a yi musu daga cikin asbab wa'anda ke kiyaye mutum daga a yi masa sata akwai addu'o'i a azkar na sati da yamma da ake su ɗan adabe ya rinka su garkuwa ga sharri iri iri na aljanu ga mutane yake bawan Allah idan aka yi masa sata ka ɗauki duk matakan da ya dace ka yi cigiya ka sanar da hukuma sannan ka bi sawu sannan ka yi duk addu'a ka sani duk abin da ba rabonka ba ba zai dawo maka ba dan zaman da ya hannunka in shine rabonka iya katta annan ba zai sake dawo gare ka har abada sannan wanda ya maka sata kada ka dauka ya kware ka kware ka ba kan sai cuta domin zai zo da abin nan da ka tara na alkiyama ba ta yi da shi ga wayansa ko ne girmansa ina kuka a wayansa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bayan Allah sayan kayan sata shi ma sata ne kuma hukunci da ake wa tsarawo shi ake hukuncin barayi idan an kama shi za ka duk ɗayan da ta tabbata na sata ne haramun ne ga musulmi ya saye su sata suna da sigogi daban-daban cin hanci sata ce rashawa ita ma sata ce ha'inci ta kasuwa sata ne sai duk hanyar da abin da ba halaliyar ka ba zai shigo aljihunka ko a kawo cikin wannan sata ce القرآن القرآني الله تبارك وتعالى بين سن رشوة دربة أمتعين وتؤديون دحالة إلى يهود ويا بين التابعين أنت ليش قال الجنة عمله صلى الله عليه وسلم حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه الإمام البيهقي يروي في شعب الإيمان إذا تقل جسد نبت من سقط فالنار أولى به duk naman jikin da ya tsoro da rashawa to wannan naman ya wuta ta fi cancanta da shi rashawa ita ce kuɗin ma'aikacin gwamnati kana kwamishina ka ba da kwangila in an yi a kawo maka wani abu kana dpo ka tura 'yan sanda su je su yi kes a ba su kuɗi su zo su yan maka bayan da kai da su duk ku ake أولي كيلي صغ كيلي رشوة حاجة إمام الحاكم وإن مال عالباني ينزل تشكي سلسلة صحيحة صلى الله عليه وسلم من لبت لحمه من صغ النار أولى به جوان دائما جيكين سيسروا دا رشوة هو ابن النام ومساكي تداشي لي أقوى تساتة تزامن إتتي ساتة فتاح ونجل ساتة لكتاتم وندي أبوغا رسولنا ko ya kira su bayanan da ya a cikin littafi ko a cikin wata bukala ko kasida ba tare da ya nuni ga inda ya ɗauko ta ba wannan yana yawaita a kafafen sadarwa na zamani facebook whatsapp da sauransu da sauransu a jami'a wani aikin ɗalibansa da yake ci da su sai ya ba wa ɗalibai assignment su je su yi bincike su kake garare su yi nazari in su haɗa sai ɗauki da zai ɗauke ya ta rubuta ga journal ya samu promotion الله شو ودن هذه جرمن أكيد شو بيساعد تعدين في ذلك ليش؟ أقوم أساسا كل عدن قرنسي أنا ذاك يوم كسرني كيو عدوك شيء شريعة كوزبتة عبيا ما أيك تهكرت أما شيء كسرت أبي مثلا كعرب كانوا كتأجوا أبين لأكل أنهم تبدي شيء أكيد النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أيكي ilmin musuliya ya yi wani jawabi mai muhimmanci al'ummar yau ta san shi wanda a cikin sauke cewa manista amalnahu minkum ala amalin فأتمنا مخيطا كما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قالت دون وانا مكتاشي وانا أيتي له حكومة يقول من اللورة كو أبين ديكي سمد إتاء wannan za a jaji cikin masu gululi zai zo da shi a matsayin gululi ranar alkiyama wanda Allah ta'ala ke cewa man ghalla ya'ti bima ghalla yawm alkiyama حديث ابن اللقبية النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة wallahi ku sani babu wanda bai ɗaukar abin da ba nasa ba wace sai ya gamu da Allah ranar alƙiyama yana ɗauki da wannan abin ala a arifun na ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rugha aw baqaratan la akhwar aw shatan tayar kaga ne kada ɗan ku ya bari in ji ranar alƙiyama yana ɗauke da hakuri yana kuka ko yana ɗauke da wato sanuwa ana kuka ko yana ɗauke da أخويا كلمة ماء ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إيه يقول اللهم هل بلغت أنا منذ ألا أجهل لا ينفع سابع كده حسي حمد تنفع يا الله ما إسمه تساقه يا الله ما إيه تساقه فكون gwamnati gubal a lokacin da ake cikin yakin khaibar wani bawan Allah ya يا مصر matuƙa kuma ya mutu an yahuda kuma an kashe shi sai sabai suka rinka fulano shahid fulano shahid wani kan yayi shahada wani yayi shahada har aka zo ga wannan mutumin aka ce wani yayi shahada sai manzo Allah ya ce kalla inni ra'aytuhu fi an-nar fi burdatin ghallaha aw abaha manzo Allah ya ce la ba bai shahada na gan cikin wuta akan wani bargo ko wani mayafi da ta cikin kayan jama'a ya nuna sakan rawun na yaƙi ne ake yi a rawun na farko an ɗan tattara wasu abubuwa da aka samu na ganima sai sake wani barzo ya ɓoye ya koma sakan rawun na yaƙi aka kashe shi wanzu Allah ce da ya shahada da ya gan shi cikin wuta saboda ya tafi al'umma sun ba a raba ba akwai wani mutum da ake kira karkara to kifa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya mutu sabai sun masa murna قالت لي والله ما جيت بقوتها أنت يا بنتي أجي أدوب خالفة أجي أتترد وأني ما يأتي لي الصاجع أكيد خالفة مع الأمة كنا نكي ما تساك كل عدوية جدوس يا حكومة تسمي شوى الله تعالى بايا كتبسرك لجدوس يا حكي ساجع يا وانك جاني سابا إن تارا إن تارا اني صدقة إن باوى الله النبي صلى الله عليه وسلم من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إثره عليه هنا بس ابن حبان يروسوس أشياء سيئة للتاجن صلى الله عليه وسلم يكتب ya يساب كئيس na haram ya sadaka da su ba ya da lada sannan kuma zunubin sai na akansa ba da wannan kuma idan kana fata Allah ba ya karɓa addu'arka ya ku bayan Allah hannun ne za mu yaba ma matakin da gwamnatin tarayya su ɗauka Daban ban kaɗa waɗanda suka wata shi kuɗin al'umma ƙasar nan babu shakka nan mataki-mataki ne na ƙwarai wanda ya dace a yaba masa kuma ya kamata mu goyi bayansa musamman kuɗaɗen da aka ware domin faɗa da ta'addancin da idan yana zubar da jini ne ƙi'unmu a wannan ƙasa aka kona gidaje aka kona garuruwa aka karkace mazaje aka yi wa mata fyaɗe aka sace wasu kuɗaɗen da aka fitar domin a yaƙi wannan wasu kai kwana da shi. ba ƙaramin rashin imani ba ne a ce ɗan ƙasa musulmi ne ko ba musulmi ba yana jin daɗin ya ci irin wannan dukiya da kwana da ita biya ta sa bukata in ya so al'umma babu ruwansu duk halin ta shiga shi wannan babu ta yana ƙara samu gode ma Allah ya karɓi addu'an mu ya tsawon mana da waccan gwamnati da ta gabata ya samun mana wannan canji na alkhairi da muke a cikinsa ya Allah muna roƙonka ka kara tabbatar da alkhairi a cikin wannan canji a nan dole ne mai kira cewa a ji tsoron Allah wajen gudanar da wannan aiki da ciki. kada a musguna ma kowa don yana ɗan adawa kada a ci zarafin kowa don yana wata jam'iyya kada a ci haƙƙin kowa ko a yi masa ƙazafi ko a masa ƙarya don a biya bukata wani wanda yake bisa karagar mulki duka wannan abu ne da Allah tabaraka ta lake tafi da shi soke ofishin GIO da gwamnatin jihar Kaduna ta yi shi ma wannan yana bisa hanya ne tsaka domin babu shakka dukkan mun sani wannan ofis na GIO a Najeriya ya yi kaurin suna wajen cin hanci kuma yana da wuya ka iya zayyana wani amfanin da ofishin GIO yake da shi a Najeriya baka sani ba tambayi direbobin kasuwa da ne amfanin GIO. Ba haka muna kira ga sauran jihohi su yi koyi da jihar Kaduna duk su soke wannan ofis ɗin. Muna kira ga gwamnatin tarayya ta yi garan bawul da Federal Road Safety Commission waɗanda ku alhakinsu ne su duba kiyaye haɗurra a ƙasa saboda ne saboda su ma ba su damu da haƙiƙanin kiyaye haɗurra ba sai da yawa ma suna haifar da haɗurra. a karan bawar ga wannan hukuma hakan kuma a sake kago wata wadda za a samu amillin mutane nagartattu waɗanda za su yi aiki tsakani da Allah suna ba da shawara ga gwamnatocin jihohi su kafa hukumomi da yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin gida kuma hukuma hukumomi idan aka kaga su a ba su kariya ta doka mai ƙarfi a sa ma'aikata zarata jarumawa masu iyawa sannan a taimaka musu don a tsaftace aikin gwamnati haka ma ya dace ai hukumar yaƙi da rashin ɗa'a irin cikin wadda janar ya yi a lokacin sa na farko domin kawar da wasu wasu miyagun ɗabi'u da al'umma suke fama da su a yanzu misali cin hanya ce zo ya taki ya kare hanyar al'umma ko ya gina makarara ko ya ƙagar sarumfa ko ya ajiye wata sana'a ko ya kasa itace ko ya zuba yashi ko wani abu ya fere hanyar jama'a ko ya musguna ma mutane ta hanyar sauki da talla mutum ya zo bakin makaranta ko bakin masallaci ko kofar gidan jama'a ko a kasuwa yana talla da batsa ya latifika wanda wanda yana cikin public disturbance Ni aka rubuta cikin jihar suna yin 1999 kuma na san public disturbance disturbance authority ne seven by law amma wanda an yi abin yin wannan doka a ya kamata a samar da wata hukuma ta kula da ɗa'ad jama'a a dukkan jihohinmu a wannan ƙasa ta Najeriya. Da ƙarshe ya ku jama'a wannan sanyi da muka shiga yana da kyau mu suna da ƴan uwanmu ƴan gudun hijira a ciki da wajen ƙasar nan. Har yanzu ƴan gudun hijira suna nan da yawa a gabas maso arewa ta ƙasar nan. Ina nufin jihohin Borno, da yobe da adamawa da makosansu kuma suna da ɗan yawan gaske jiya idan ka zo ka ce da aka yi bgc a cikin gudun hijira abin yana da ban sosai matuka kuma ya nuna akwai dubai da ɗaruruwan marayu waɗanda ba su san makomarsu ba suna rayuwa babu iyaye a irin wannan sanyi ba su da alburka ba su da wadatattun abinci mu ji tausayin waɗannan bayan Allah mu ji kansu yana yiwa mu yi ƙungiyoyi da za su haɗa taimako domin a kai masu bai da ƙungiyar izala ce a shekaran bara idan kuma baka da hali to lalle ka tabbata ka musu addu'a ka roƙa ka musu ta alkhairi amma daidai ne a ce mun tara barguna da tufafi da wani abinci da ɗumi da kayan shayi da na kunu mu tattara bayan Allah mu kai ma waɗannan أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأهل المسلمين yana يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا amrina وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم يسر لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم وفقهم لكل خير ويسر لهم كل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا